assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka gaya muku a bidiyon mu wanda ya gabata na uku akan software yau muka ce za yi magana akan operating system shin menene operating system operating system wata manhaja ce wacce take tsayuwa tsakanin dan adam da kwamfuta wanda ta nan yake iya sarrafa ita kanta kwamfuta idan babu operating system babu abinda dan adam zai iya yi da kwamfuta sai dai ya kalle ta a zaman kangarwa ba abin zai iya mata kashe-kashen operating system kashe-kashen operating system ya kasu kaso uku akwai na farko wanda kowa ya fi sani shine windows a cikin windows akwai windows ya fara daga wurin windows nt ya zo windows 98 ya zo windows 2000 ya zo windows millennium aka zo aka windows xp aka zo daga nan aka yi windows 7 daga windows 7 aka zo aka yi windows 8 daga windows 8 aka zo aka yi windows 8.1 daga windows 8.1 aka zo aka yi windows 10 windows 7 windows nt zuwa bayansu gaba ɗaya da xp da sauransu duka an musar taya an daina aiki da su saboda haka yanzu windows ɗin da ake amfani da su wanda za ka iya samun license a kasuwa daga windows 8 8.1 sai windows 10 sai kaso na biyu macintosh ba za yi magana sosai akan macintosh ba saboda macintosh kusan mutane da yawa ba su taɓa ganin sa ba har za ka gama rayuwarka ta kwamfuta ba ka taɓa amfani da shi ba na gaskiya ni ma ina ga mac bai wuce sau ɗaya ko sau biyu na taɓa amfani da shi ba sha wani amfanin kirki ba ne ba shi wani operating system ne wanda kamfanin apple incorporation suke yin shi incorporated suke yin ta shi kuma ba a sai da shi yana zuwa ne a cikin kwamfutocinsu sai kaso na uku linux linux ko kuma a ce mai open source operating system operating system ne wanda ba a sai da shi kyauta ake samun shi kuma kana da damar sarrafa shi yadda ga dama shi yana da rukuni da yawa kamar irin su debian operating systems ɗin da suka haɗa da ubuntu kubuntu da sauransu mint da sauransu akwai kuma na bangaren security red hat da sauransu su ma duk bangaren linux ne wanda kamar yadda na faɗa muku kyauta ake ba da shi shi kuma kamar windows da zan gaya muku yadda yake license ɗinsa za ka iya zuwa website ɗin microsoft ka siya kamar yanzu license din microsoft windows 10 yana farawa ne a kudin nigeria daga naira dubu saba'in da biyu sai windows 10 home sai windows 10 professional shi kuma yana farawa ne daga naira dubu da wani abu za ku yi mamaki ku ga windows da nake zuwa ake samu a kasuwa kyauta wani ma abokina zai samun shi kyauta amma a ce mun sai na sai shi dubu saba'in da wani abu eh wanda kake ɗauka ake sa maka ana kiran shi crack wato abu ne wanda yake na sata wanda wasu mutane suke zama si bypassin wato su tsallake ko kuma a ce su wuce tsaron da microsoft suka sa akan windows su da mutane su amfani da shi a kyauta ba a yi shi don haka ba yin hakan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa kwamfutocinmu suke saurin kamuwa da virus saboda akwai abin da kamar yadda ka sai kaya ne kayan ka yana iya fara tsufa ka ga. wani wuri ya yi wik, ya dan yage sai an yi patching to haka haka software take duk software ana mata patching idan kana amfani da ita yau da gobe ana dan samun security threat nan ana dan samun matsalar tsaro nan kamfani za su fitar da gyara su gyara can a'a kamar yadda ka sani dama dan adam tare yake baya taba cika goma saboda haka duk abin dan adam zai yana zuwa da nashi matsalar to operating system ma yana da wannan matsalar tunda dan adam ne ya yi shi ana samun problem to kamfanin sukan saki patches da security fixes wato gyara na tsaro akai-akai saboda su kare masu amfani da su idan kana amfani da operating system na siyarwa wanda ka sai licenses kamfanin za su kare ka amma idan crack ne shi kan shi crack software da ake amfani da shi shi kan shi wani virus ne za ku lura idan a ce kuna formatting da kanku wanda ya iya formatting a cikinku wanda kuma bai iya ba nan gaba za mu bidiyon da za ka ga daki-daki yadda za ka yi formatting da kanka ba sai ka kai wani ba idan a ce kana yi wani lokaci za ka ga idan musamman windows 10 yana da nashi antivirus ɗin windows defender kana bude kana software mai crack za ga windows defender ya cinye shi yana mai kallon virus saboda an yi blacklisting sa wato kamar a ce a ƙasa ne wani ɓarawo ne gwamnati ta sa doka da ta hana shi shigowa yana shigowa za a kama shi to su ma haka abin yake iya kaɗan daga cikin abin da za mu iya kama ku daga ita ce ke na operating system insha Allahu a bidiyon mu na gaba za mu kamun ku na sabon bidiyo a kan kwamfuta kar ku manta za ku yi subscribing a channel dinmu na Salim Fortech sannan ku danna kararrawa sannan ku taimaka mana da shiya hakan shine zai ba mu karfin gwiwa wajen ci gaba da abin da muke mun gode ku biyo mu a Facebook Twitter Instagram da YouTube sai mun ga